Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka to ka kashe su ta hanya mai kyau. ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. A kashe ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A ƙasashenmu na Afirka, sau tari za a ga matasa suna zaune kara zube ba su da abin yi idan an kuma tambaye su ko me yasa ba sa yin komi sai su ɗora wa gwamnati laifin irin wannan halin ma ya fi yawa tsakanin matasan arewacin najeriya inda suke sawa gwamnati ido ta yi masu komai to sai dai shirin na da rashin ta yi ya soma cin karo da wasu matasan da suke hoɓasa ta hanyar ƙirƙiro abubuwa ko gyaran abubuwan da da can ba taɓa tsammanin ana iya gyaran su ba. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, mun yi kacibis da wani matashi da ke gyaran abin da ba a taɓa sani ana iya gyarawa ba. Ga wakilin murar Amurka da ke Maiduguri Haruna Dauda da matashin. yanzu haka ina tare da wani malami a nan cikin garin maiduguri wanda kuma tadda yana gyaran wato kwallon tarki na wuta yanzu haka tare da ni a gaban shi akwai wasu kwallon tarki da dama wadda na ga yana kokarin gyara su wadda kuma sun samu matsala ne amma gashi na kokarin a bude su kuma ya gyara wannan kwallon tarki barka da aiki malam Yau barka ne. Ya sunan malamin? Yakubu Ibrahim amma an fi sanin yara abba mai gyaran gulob. Eh, eh mala abba mai gyaran gulob. Kamar eh, wannan aiki naka koye shi tukunna. Eh a Kano da na fara yi. na zo ni nan nake yi tun daga kano ka zo nan maiduguri yawwa tun da ma kai saurayi ne ko eh shekara na goma sha tara ina na shekara goma sha tara to tun shekaru nawa ka fara wannan aiki eh tun hijira da aka yi na farko na maiduguri yau shekara tara kenan ina yi kai dama kamar a maiduguri kake da zama eh a maiduguri nake da zama amma bayan tafiya na kano na fara yi a kano ko koyi aikin nan ko a maiduguri a kano na koya kamar wannan aiki ya kuke yin shi ne kamar kwan sun mutu jefarwa ake yi kuma yanzu kai na ga ka a tattaro kuma wasu ma suna kama gyara kamar ya kuke kuna wannan aikin ne eh idan mun bude aisin da ya kone za mu canja idan kwalban da ya kone ne ma za mu canja za da yi yi gulob zai tashi zai jima yana aiki kuma ba zai sake mutuwa ba ko kuma zai a gaskiya yana jimawa da wuri kafin ya ce ya kone dan yana fin sabo ma in an gyara garantin da zai yi jimawa. ga kamar yawanci wannan kwallon lantarki mai wanda aka fi sani da fluorescent ah, su kake gyarawa. Kamar su ne kaɗai kake gyara ko kuma hada wasu kwallon lantarki na daban. Eh ina gyara in dai fari ne da irin kendir haka dogo ina gyara amma jan ne ba zai yi a gyara ba saboda ba wajen budewa jiki. Shekara nawa kana wannan sana'a? Eh kimanin shekara tara da haka. Shekara tara kana da shekaru kuma goma sha tara. Goma sha takwas. Goma sha takwas. Eh. Tun kana ɗan shekara tara kenan yawwa ka fara wannan aiki eh na'am kai kadai ka koyi wannan aiki ko kuma kana tare da wasu da kuke fara aiki wannan aiki a Maiduguri a ni kadai ne nake yi tun ina gyaran toci labaruwanka da nefa har na zo na fara gyaran wannan wato ba ma kwallon tarki kadai kai ke gyara ba har da ma toci light eh naam irin wannan toci la mai kwai mai shigen wannan na eh na zamani shi dai naam kamar ya kai ka koye shi eh ina zo na babun da nake dai kawai na ga na gidan mu an gaji da bata su baci a rasa za a yi da zubar a bola kawai rana ɗaya na zauna na gaje na haɗa to tun daga nan ne na fara gyarawa sai ga kuma yana aiki mai kyau yawwa eh. to eh, mala abba kamar an ka gyara wannan kwan kamar nawa kake cazan mutane ne eh kamar irin yan 600 700 wannan ina karban 150 200 da haka kana da iyali ne a ba ni da shi kuma kana fatan insha Allah wannan sana'a ya bunƙasa kai iyali a ciki ko eh ah, kamar sha'anin karatu fa eh gaskiya ina zuwa ah. ina zuwa makarantar boko ina SS2 na'am kana aji na biyu kenan a matakin senior kenan ko yawwa na'am to abba kamar a makaranta eh, a wani bangare kake bangaren kimiyya ne bangaren makamanci ne sanin zagai cewa wani abu ne da ya shafi kamar harkokin kimiyya da sauransu a wani eh. bangare kake da a makaranta eh ni yana fi son gaskiya bangaren harkan kwamfuta ina nufin kamar a inda kake koyon karatu akwai abin da ya shafi da harkar wuta a ciki a babu gaskiya bai shafi harkar wuta ba eh kuma gashi kuma na gyaran kon wutar lantarki eh kuma abin har ya kawo wuta har ya kawo wuta ya fara aiki normal yanzu akwai wuta nan idan ka gyara guda za ka iya gwada min gani eh zan iya gwada kuma zai aiki kwarai da gaske zai aiki da gaske yanzu akwai da ka gyara nan akwai ina yake in gani da idan akwai studio ga wannan ga wannan ga wayan nan ma akwai saura ma na kawo masu shi duk kai ka gyara kamar takamin mai na kake zama ne eh gaskiya dai na cika yawo dan a cikin Maiduguri ina da irin mutanen da muke dan harka da su sun kira ni a waya zan je in same su da haka a ba ba ka da takamaiman shago haka da kake zama a gaskiya ba da takamaiman shago kamar akwai wani eh, ko kuma gwamnati ko kungiyoyi masu zaman kansu da suka taba tuntuban ka don taimaka maka ah, game da wannan sana'a taka a gaskiya babu amma da za su yakan da za su taimaka sosai wato kai idan ka samu wannan taimako za ka so a taimaka maka eh gaskiya kan zan so sosai kamar menene da menene kake bukata don bunkasa wannan ayyuka naka eh a ce dai da gwamnati za ta yarda a bude musamman kamar kamfani ya haka saboda akwai mutanen da suka dan iya irin wannan aikin a tattaro a kawo musu kayan aiki ana hada ka ganin ma za a samu ci gaba a rayuwa kai kadai kake aikin ne ko akwai wanda suke dafa maka a gaskiya ni ni kadai nake yi kuma kamar ma wannan garin gaskiya ban taba dai ganin wani ba sai kai akwai wanda ka taba gani yana irin wannan aiki na ko kai kadai ka san kanka eh akwai abokana yana dai guda biyu a nan babban layi da ke Monday market su su biyu suna a wannan harkan su ma kai ka sa su a harkar ko kuma kai ma ka same su ciki ne a na same su ciki ne gaskiya ah, to mala ba menene fatar ka game da wannan sana'a naka da kake yanzu haka eh, ina fatan dai Allah kawo ci gaba dai kawai to kamar eh, idan Allah ya sa wannan kwan ka gyara eh, tsokara ba mutane kamar garanti ne haka na cewa zai dauki tsawon lokaci kaza kafin a ce an saki samun matsala ce kuma ya kake da mutane eh zan ba garanti zan ce ka gwada dai ka gani idan ka je ka sa irin wata ɗaya wata biyu wannan ka ga bai kone ba shikenan kamar akwai abin da kake so ka ce na wanda ba tambaye ka mara ba a gaskiya shikenan na gode da tambayar da ka to na gode na Allah ubangiji kuma ya taimaka Allah ya bunkasa Allah ya kara hikima sai kuma jihar Katsina inda wasu 'yan makarantar sakandare da ke yankin Funtuwa suka kirkiro wata na'ura mai amfani da zafin rana. Waƙa dai a bakin mai ita tafi daɗin ji. Ah, assalamu alaikum ah, sunana Yazid Ahmed malami a Gwamman College doing Tuntuwa ah, daga jihar Katsina. To kin san shi wannan abu da muka yi ba komai bane ba ana kiran shi multipurpose solar collector. Shi da aka ce multipurpose shi yana kunshi abubuwa da yawa da yake kenan. na farko wannan mashin din zai iya duha miki ruwan zahinki ba tare da kin kona ice ba ko kwara ɗaya. na biyu za ki iya samun distil wata wanda ba tare da sai kin je gari ba an so shi distil wata ba kuma yake da shi ba ana shi ne ake amfani shi wajen ruwan allura to ba sai an je gari ba neman distil a distil wata don za a allura a ƙauyen ƙauyen ma za ka yi amfani da shi ka samu wannan ɗanka a na uku abin da wannan mashin ɗin yake kuma zai kyankwashe mace ka a kwai kwai kowane iri ne zai kyankwashe mace kuma ba tare da a sai ka samu wutar lantarki ba ko kuma ka amfani da risho ko wani abu a'a kamar zabo yadda yake kwai da yawa haka zai taimaka wajen rage wannan asara kwayakwai da ake na zabi a wajen kyankyashe shi na wannan kenan kuma za ka yi amfani da shi wajen busar da abubuwan ka masu saurin lallacewa wato perishable good kenan irin su kayan cikin kwana uku duk yanda kayan suke zai busar da su kuma ga za ka yi amfani da shi wajen abin da ake ce ma rising agent ka kamar masu gidan biredi za su yi amfani da shi wajen kumburar da fulawa cikin sauki masu yin waina da sauransu to kin ga wannan abu abu ne mai amfani sosai a al'ummar mu kamar yanzu za ka iya zuwa ka dinga shayi da shi ba tare da sai ka kona icce ko ɗaya ba ba tare da ka kyasta a shana ko kwara ɗaya ba tare da kai amfani da wata lantarki ba to ka ga wannan ba karamin nasara ba ce ba abu ne wanda zai taimaka ma al'ummar mu da kasar mu baki ɗaya da duniya baki ɗaya saboda kin ga ana magana wannan global warming din to kun ga ma ya kamata mu ma tun daga level din mu mu taimaka mu ga me wannan contribution zamu iya bada na controlling din shi wannan global warming din jama'a kun ji abin da waɗannan matasan suka yi sai dai saɓanin ƙasashenmu masu tasowa a ƙasashen da suka ci gaba ba a ɓata lokaci wajen ganin an taimaka wa ire-iren waɗannan matasa domin amfanin kansu da na ƙasa. Shin ko gwamnati za ta waiwayi waɗannan matasan? da ke mai maiduguri da funtuwa fatanmu a nan ba za a bar su haka ba har su ma su bi sawun sauran suna neman aikin gwamnati alhali kuwa su kansu suna yin bunƙasa har su zama masu ɗaukan ma'aikata da fatan an fahimtu a madadin da waɗanda kuka je moroyinsu. da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti. Ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. da ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta die.